bal in zanna gaira zalika na gane katamu na ga katamu ɗin wurin da ke son in gani na gan shi a ba'adun na fiye zunnu ko ba eh ba za zai cikin wannan akwatin ba eh ina da in laisa riya'an bal huwa mimma yuhibbuhu na zan shi bal inna bal in zanna gaira zalika ko talbisun min ash-shaytani wa isha'atun lil fahishati wa fadahun lin nafsi nan wani abu ne ya dako in ba a ji shi ba fakatama فكتم الذنوب أكتيكو ليس رياء بل هو مما يحبه الله بل إن ظن غير ذلك إذا متجيزة ولن ولن ولن قوي وكنا كو تلبيس من الشيطان تاكو ne daga الشيطان الشيطان يدام da يجي masa ya je ya watsa tunda دي ba an to misalin eh, shi ɓoye laifi sai ce ba zunubi ba ne ba ba ya ba ne ba in har mutum ya yi zaton wani wannan yana ganin zunubi sai ya bayyana nan ne ta kawa take ya yi mummuna zato wannan talbishi ne ya zo masa daga shaidan kamar misalin ce mutum ya ce Allah ya ce ya to misali ne dole ya faɗi ce Allah ya gani ne dai har yanzu ban da na shan giya ba ko saboda kana ba abun da zan koyi in na koyi zan koyi wa Allah ne Allah ya gani ina sha to kaga wannan ba gun arziki yayi ba shaitan zai nuna masa idan ka boye ai kai kariya kai ma shayi ne ka daina koyewa kai daga nan ka boye ma kai kariya ya kamata ka faɗi gaskiya tsakanin ka da Allah kai ba ka koyewa ka ga ka sha har ka kasa wani to wannan babun arziki ne ba tasbihi ne daga shaitan tunda wannan abu da zai kai shi ƙarshe ya tuba tunda daga nan za a dinga ce to me kowa ya san mashayi ne kai in ma ka daina sha sunan ka mashayi in ma ka ci gaba da sha sunan ka mashayi saboda kana ka sha ma kawai karshen inda zai kai shi kenan daga nan sai ya tsike tuban shi kuma sai yi wahala shi kenan ku to <coughs> eh, shi ne da aka ce talbisu ko mira ne aka ce zama wa isa ato? isha'atu isha'a ne a watsawa bil fahisha ai bayyana alfasha ne ga daga nan idan babba ne ka ga ƴaƴansa za ta ga ƴaƴan mashaya iyayensa ta ce iyayen mashayi ƴan uwan shi ta ce ƴan uwan mashayi anguwansu anguwan mashaya a sabon ya zama ishara amma da zai yi shuru shi kaɗai masifar ta shafa a kaga tafi dama dama sannan yanzu in kotu ba yaushe zai zo ina ba su baki ije ya samu babansa baka yi haƙuri na ɓata maka suna ya tara ‘ya'yansa ya'ya na ya haƙuri na ɓata maka suna yan uwansa ya tara sai ku hankuri haƙuri yan uwana na ɓata maka suna ya kano yan anguwa jama'a anguwa na cece ku na bata muku suna ni mashayi ne ko na riga na kaza ku yafe ni <coughs> kaga ga sai ya tsawai to kaga ya koyi shi ne daidai ba wai in ya koye an yafe masa ba zunubin zai fi sauke sauki daga zunubin wa'ancan iyayensa ba su da laifi a kansa tun da ba a sani ba ‘ya'yansa haka ‘yan uwansa haka ‘yan anguwansu haka yanzu tsakaninsa da Allah ne duk lokacin da ya tashi tuba ya ce in ya koma ga Allah shi kenan har Allah ya karba ya tsallake wa fadahu lin nafsi kuma kunya ta kansa ne saboda dole a yi gaskiya duk da za a rubuta wani tarihi wani menene wani mutumin kirki ne musulmi ne amma mashayi ya tuba a mu daga shaye-shaye ko kuma dai bayan zuwa ya fara mabai da shan ba kaga ya tozarta shekaran kansa a ransa kanta ya ci mata mutunci to amma da ba a sani ba duka wannan zai zama zunubin nan ya dunkule ya rage tsakaninsa da mahalikinsa to min alamatin ikhlasi daga cikin alamomin ikhlasi mutum yanzu madubi ne ma'auni ne ga shirin mutum zai iya kalla a ciki a ina ya fito alaman mutum yana da ikhlasi munan mutum zai wa kansa alƙalanci ba kai wani alƙalanci a irin nan wani nakhtimu huna bi jumlatin min alamatin ikhlasi faminha daga cikinsu alhamasu <coughs> lil'amali liddini hamasa na jin bahaushe shi ke ce masa kaimi ga aikin addini to idan mutum ya samu kaimi a aikin addini wani alama ne yana da ikhlasi ko ne za a ce masa sha'awa son abin in mutum ya tashi yana aikin kamar ya mutu akan aikin alama ne don Allah yake wayo-wayo a aiki yana nuna ba ikhlasi ai kaga kai da gani bai baya zaton za a biya shi baya zaton za a biya shi sai dai a tarkata a tarkata mu yi gaba ɗaya sai mu nuna wa duniya mu muka yi kaza mu muka aikata kaza a daina ce abin nan mu muka aikata kaza kaga a nan gaba daya mu muka yi kenan in za a yi dai mu a yi dai mu gaba daya alhali waɗanda suka yi aikin a cikin mu ba su fi mutum uku ko mutum biyar ko mutum kaza ɗan gane maganin ba ta da daɗi amma kuma dole a nan za a yi ta haka za mu gane ta akwai wani mutum wani ce ce jama'a kuma bar karatun nan yadda yake kada mu masa tawili in ma ba mu iya aikatawa ba mu roƙi Allah ya ba mu iko mu aikata shi ne kawai wanda kaga in ana aiki na musulunci yakan da domin aikin ba wata wata to akwai alama yana yi domin shi kuma can a cikin zuciyarsa ne ya san kansa ya san yana jin daɗin aikin yana son aikin ko da yana cikin wani hali in yi yunƙuri zai tashi ne sai ji kamar ya warke wannan alama yana yi ne don Allah tun da shi aikin addini ba magana za a biya mutum baya aiki don me zai samu baya aikin don ka ba sai dai yana hangen imaninsa da Allah a can shi ne yake kallo wannan ko aiki na ga ya isa kuma magana shi take a fili take ya samu annashuwa ya samu kaini ya samu menene ainihin jin daɗi da annashuwa akan aikin addini wannan dilala ne mutumin nan don Allah ake na biyu an ya kona amalu sirri akbaru min amalin alaniyati to nan ne fa mutum ya kasance aikinsa na ɓoye ya fi girma daga ayyukansa na sarari wannan iya eh, bakan gani ya ce zai ɗaukar ibadodi ma sawa'un sallah ne tilawan alkur'ani ne me kuma taimako ne irin nasirin tsakaninsa mutum da mutum aikin allah ma za ka yi aikin allah ba a san wanda yi ba ina yiwuwa a rasa waye illa ya kace aiki kaza ana yin sa gashi nan kullum yana tafiya ba za a fahimta ba sai ranar da mutum ko ya mutu ko ya tafiya sai a daga kaza ba wanda ya yi shi ga kaza ba a ce a ah, kan shi kenan wani ke yi ina jin hussein hassan ne ko zainul abidina ne wanda lokacin da ya mutu wasu suka gano ashe ba Allah ne yake kawo musu ba ana kawo musu abun amma ta dalilin wani mutum ne ba shi ne wanda aka zo wankansa ba aka same shi da kanta a bayan na bona ne eh? yawwa nan ne mako yawwa ainihin da kanta a bayansa kayan shi ne amma da kansa yake ɗauka sai dai in dare ya yi ya ɗauki buhu yayar a ƙofar gidan nan ya ɗauki buhu yar a ƙofar gidan ya ɗauki buhu yayar a wancan gidan gobe ya ɗauka ya kai buhu kaza yayar a wata anguwa haka yake haka yake har ainihin yawan ɗaukan ya sa yi kanta a bayansa ran da ya mutu sai mutum ya fito ƙofar gida kwana kaza babu da dama mutane sun ɗauka eh hakikatan Allah ya ba su amma sun ɗauka abu ne da ikan zo daga Allah tunda a zamanin su ana ganin abun take ya zo daga Allah eh, akwai abun da za a sa sababu wani ya ɗauko zai kawo maka amma akan samu abu take daga Allah kaga ko da abinci su abin masallaci ai daga Allah ya zo ya zo ya tara ana karatu babu an turo shi ya roƙe abinci sai zai ta da ana karatu babu wata dabba a duniya alfaci Allah ke ciyar da ita sai ce to yanzu ya za a yi a rasa motsi na na al'umma sai da Allah ba zai ciyar da mu ba dabba kiyashi me ko Allah ke ciyar da shi mu musulman na roƙon masu, sai dawo gida ya dawo wurin masaukin su kaji ice na ji, tun da ai bai karya ba zuwa dai ya amma ba za a tambaye shi ba karo ko shuru yana zaune sai ga wasu mutane da ba wanda ya san su da abinci inda ma za a gano abin aka ce aka ce abinci ke karewa sai aka ce a mayar da abincin nan tun da annabi na da baki an ɗebo abincin an kawo musu da yawa har ya fi ƙarfin su tun da yanzu wannan a ce a zubar wannan ma ba za ta zo ba a zamanin sa aka ɗauka aka mai da ce ya rasu lallahi abincin da ka ba mu ya yi yawa ya sa muka ga mu dawo da shi sai ce wani ban ba ku abinci ba aka ce kai ba ka roƙo ka zo ka roƙa ba ce gaskiya yadda aka yi na zo na tara daidai lokacin da kana karanta wannan aya ba wata dabba face Allah ke azurtar da ita sai na gani ku to a ce ash'ariyawa ne kaɗai ba za a azurtar ba sai na koma gida ban tambaye ka ba muna zan ku sai ga wannan yaro sadda na ce gaskiya ne allah da ya da ku tunda mutane na ba san su ba ka zama na lokaci akan samu abin kai tsaye daga allah yanzu ma ana fama dai nadir ne kuma ko mutum ya gani bai fai abin nan ba to sai wa'ancan mutane suka ɗauka daga Allah na irin wannan mai abincin ake kawo musu a shi da zazen yanzu abidi ne ko daga gare shi ali ko ali ibn mun husayn yawa ali ibn husayn ibn hasan o wani shi kan dai annabi ne shi kenan a zama haka to kaga irin wannan ikhlasi kaga aikinsa kenan na ɓoye kusan Allah ne ma ya banka da aikin kila wannan ne za ta saboda Allah a yi shi Allah ya tauna aiki hmm? yawa kale ko aliyu ko ta fara sai da ma ya wadata mun yadda kaza sunan ne muka samu aini abin nan kuma ma ni ne ma na abin nan to saboda kana mutum samu a ce aikinsa na ɓoye ya fi aikinsa na sarari yawa ma'anan za mu ce an bar mu a baya aikinmu na sararin kai da ma na sararin ne ake tsayawa a kansa mutum sai ya ƙara da ƙarya kan abin da ya yi kai sai mun kara da karya akan abin da muka yi ثالثا المبادرة للعمل واحتساب ajiyar yin maza maza da aiki mutum ya tashi ya yi aikin da wuri in aka ce ana neman aiki sannan neman lada a kansa irin wannan ne me yake da suna maganar malin yahuza in ka kwatanta shi wani a ce za a kwashe kasa a wuri kaza ko za a je gona kaza katar da wasu sun zaka wa'ina su ne sabi tunan ba za a ce mutum aiki za a je aikin Allah sai duka an je ya daga baya a'a ba aikin Allah ba in dai aikin Allah ne kyan kai ne kwanan farko kyan kai ne buhun farko ko mai kama da farko ya zama farko ma'anar wani lokacin za ku yawa ya zama farkon in ba zai samu ba to amma dai ko a makaranta aka samu wanda suka yi mumtaz excellent in mutum wajen biyar duka sun yi kunnen doki idan aka zabke ɗaya ƙasa an cuce shi a duba a je a dawo ka rasa wanda za ka tsora a kan wannan ka kalle su a rubutu daidai suke ka kalle su a ajiye ka'ida daidai suke maganan amsa kowane daidai biyu ne a tara da biyu hudu koyar rubuta haka ka duk inda za ka yi dole ka basu dole sai ka basu cewa wa'annan an samu abun nan su ne suka yi na daya saboda in ka danne wani daga cikin su ka zalunce shi in dai baka samu haƙiƙanin abin da za ka hawan da shi akan ɗayan ba iya kallon ka iya bai da Allah yi maka ka kore ta to ka kuwa ba za ka duba ce wannan ɗan gidanmu ne wannan ina da kirki wannan ina da kaza a wannan yi wajen halaye kuma in dai matin ne ta dole ka bashi haka to sauri ya zama amma shi mutum zai zo daga baya to wannan akwai an yi aiki ya yi kokari da je aikin amma baya daga cikin wayanda. Eh, tun kullum ana fifita musabiqunal awwalu sabiqunal awwalu to yin masa maza ga aikin sannan neman sakamakon Allah ga aikin kada mutum ya bata shi ce mu farko mu ne farko ko ni ne farko yayin da na je ba wanda ya zo kai shuru ya zama kai ne farkon amma kai shuru ka da Allah idan Allah ya ɗaga ka yana son a gano kai ne farkon ba ka sanin lokacin da za ka ji duniya ta san kai ne farko an yi kaza na tsinci wane ne farko a wannan abu ne ina nan haka Allah zai turo maka mai yaɗa kan ya samu wani wuri ya maƙe kuma yana nan yana lissafi duk lokacin da za a yi idon sana kanka kuma ba sa shi kai ba ba ka ma san da shi ba tun da shi ka dubi dai wancan aliyu ko bin wasu abin da ya same shi kullum ba kai za ka ɗaga kanka ba ba kai za ka nuna kaza ba kai dai ka dubi daidai ka sa kanka za ka yi amma wannan in ka yadda Allah gaskiya ne ka yadda da gaske ne Allah ne ya aiko annabi Muhammad ka yarda da gaske ne za a tashi bayan mutuwa ba da baki kake faɗi ba da gaske ne wannan abu zai faru iri yadda annabin ya faɗi to shi ne almubadaratu lil amali Wa واحتساب العجل E wajen samun lada ai sai kaga ana son rige rike hatta a sahu a kai mutumin kirki ne amma a kullum ba a samun kafin farko wannan kuwa ba kuma sai sahu ya cika ba dan Allah ku taimake ni ku yi min wuri dan miskini ya zo daga baya ku taimake ni kullum ka furmu ba wannan kai macuci ne tun kana cikin jama'a sai mutane sun zo da wuri suna ne a zan suna ce gaba da kai ka kutso da ganin alama ɗan ya turo ka tunda za ka cutar da wani nan barala kana son son farko zo da wuri in ka zo da wuri ba zai yi ba wai don ka taho dole a ce sai ka samu sai dai ka yi ƙoƙari ka za Allah ya kaddara da rabon ka ka samu ba mamaki duk sammakon ka wani ya riga ka to saboda ka to haka a aiki a same ka farko amma kullum kai ne daga baya kullum kana lungu-lungu alama ce ta mugu alama ce ta mutumin banza na biyar ce wani abu ne Allah bai yadda da mugu ya masa aiki kai ko kana so ba za ka fahimci ba domin sai Allah ya yarda da kai iyaka na abudu ne wa iyaka na sa'ina da Allah za ka nemi taimakon har yadda za ka samu daman ka bi Allah na hudu asabaru wata hammul wa adamu ta shakki yau Allah kusan ne aure na as abul ashiya dole ba za su zama haka ba wurin kowa da kowa ba haƙuri ya zama za ka iya danne zuciya ga duk abin da yake aukuwa har Allah ya nuna maka yadda za a yi wata hammalu da jurewa ba ya sewa ne ba ka yafe ba baka kyale ba amma ka iya cinjewa har Allah ya bankaɗa maka wanda zai bankaɗa maka har ko ka samu nasara ka samu aljanna da kake nema wa adamu tashakki da rashin koke-koke kai kara ne kaza na samu kaina ne hali na kaza ne gaskiya kaza ina kaza islam kai ko kamar ba kai ba ana watsa maka har sai ne watsa wa matsalan da kansa ya waye gari ya yana baka hukuri asabar wata habbul wa adamu tashakki wannan duka iri ɗaya ne yin bambancin kalmomi saƙo ɗaya suke badawa na biyar alhirsu alama ne na ikhilafi haka ah, kwaɗayi hala ikhfa amali ko da bai goyi ba mutum ya zama yana kwaɗayi yana hankoro ya ga ya ɓoye aikinsa iya iya kada ya sake wurin ɓoyewan kuma isa ba aikin alherin ya zama ya yi abu ba a sani ba ba a gano shi ya yi kaza ba hasabal imkani na shidda itiqadul amali fi mutum ya kawata aikinsa a buri kada ya zama mutum ba zai aiki mai kyau sai ana kallon shi a ka yi shi aikin cikakke kyakkyawa ba tare da wani ya gani ba ya zama Allah kake kallo ya gani Allah kake fata ya ga wannan aikin da kai kyakkyawa alama ne na ikhlasi kaga kawata aiki a bayan jama'a Allah ya kiyaye ya aso ya kama da a sum'a sum'a sai dai kuma mutum ba zai sa idan yana aiki mai kyau ya ji za a yi masa zogugu ya dinga batawa mun yi maganan a baya mutum ya ci gaba da yin abinsa sai dai ba zai hana ya ɓaɓɓakon wani na wani ya yi bakwai kusan ƙarshe daga alamomin khilafi al-iksaru min al-amali fi sirri ya so ya kama da wancan na biyu kenan ko a'a ba sai kama ba yawaitawa إذا كان النبي يكفي أن يكون عمل السر أكبر من عمل الألانية يصل يعني الإكثار يويتاوى من العمل في السر أنهم ين أيكن أبوي هذه كلها من علامات الإخلاص وإن دكا سسنا دقتكين على من إخلاص هذا بعض ما تيسر ذكره wannan shine ballin abin da ya sauka za a ambace shi في موضوع الإخلاص وإلى هنا نتوقف تندام على التأثير فهذا بعض ما يسره الله عز وجل من الحديث حول الإخلاص نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المخلصين وأن يطهر قلوبنا وأعمالنا من الرياء والنفاق ومساوئ العقائد والأعمال اللهم آمين وصلى الله على نبينا